قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد Ya wannan manzo, ka ce masu, ko in ba ku labarin abin da ya fi waɗannan abubuwan sha'awar alheri waɗanda suka ji tsoron Allah ta hanyar yi masa ɗa'a da barin sabansa suna da aljannatai waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu da bishiyoyinsu za su dawoma a cikinsu ba mutuwa ko ƙarewa. suna da mata tsarkaka daga dukkan wani muni a halitta ko a halayensu, sannan tare da haka Allah ya yarda da su, ba zai yi fushi da su ba har abada. Allah yana ganin halayen bayi, babu wani abin da yake ɓuya a gare shi kuma zai saka musu a kansu.